to masu kallon mu barkanmu da wannan rana ta rana alhamis wato takwas ga watan hudu shekara ta dubu da ishirin da daya ga dambanan yanzu tsakanin ushu shagon inda da dunan biyar masu kallon to masu kallon ga dai wannan wasa na to masu kallon masu kallon mu ga dai damban nan tsakanin ushu shagon inda mai hula a kenan daga bangaren arewa shi kuma duna fiyar din shi ne mai gajeren wando jaje-jaje da fari daga bangaren kurma da kallon ga dai damban nan tsakanin dunan ibiyar din dai da gushi to masu ga dai wasan da tsakanin gushin shagon inda da kuma dunan ibiyar mai bakin wannan dai shine gushin shagon inda daga bangaren arewa shi kuma dunan ibiyar din shine mai gajeren wando daga bangaren gurmana to masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan kazamin dan bana tsakanin da ocean da kuma dunan ebiyar din masu kallon mu masu kallon mu gashi nan za su ƙara yin wannan rago-rago gashi nan sun taho sun ƙara haɗewa gashi nan dai suna fafatawa masu kallon mu wannan damban kuma bagon mai bulala ne da kuma dan buci bagon mai bulalan shine mai hula a ka da safa hagu da dama daga bangaren gurumada shi kuma dan buci shine mai wando jeans sky blue daga bangaren arewa to masu kallon mu ga dai wannan wasa na to masu kallon mu ga na ya a nan yayi ko ka san dai ga dai wannan wasa nan bakwa mai bulalan ya kai duka amma dai bai same shi ba to masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin dai dan bucin da kuma bakwa mai bulalan to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin dai ba mai bulala da kuma ɗanbucin masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa na to masu kallon mu ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na tsakanin dai bahagon mai bulala da kuma dai ɗanbucin masu kallon mu a wannan wasa nan tsakanin ya ba hagon mai bulala da dai ɗan bucin Thank you. dogon sadauki shine mai wando fari da bugu daga arewa shi kuma makwarwan umarin gurin shine mai wando girin da dan farfari da baki daga ciki he badaru badaru badaru to masu kallon mu kallon mu ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na tsakanin sadaukin dai da to masu kallon ka dai wannan wasa ka dai wannan wasa to masu kallon masu kallon mu ga banan kuma yanzu da sakwara da kuma gani sakwara shagon fashi da kuma gali shagon dogon auta Na Allah ya a hankali za ka bata mana to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin shi sakwaran da kuma gali na dogon auta ga rago-rago nan ko kuma amarya za a yi tsakanin shi galin da kuma sadauki da kuma sakwara sanan tsakanin dai galin dai da sadaukin masu kallon masu kallon farin shine gajeren shine gali daga bangaren kudu shi kuma safaran shine baki dogo daga bangaren arewa masu kallon wannan wasa